ga dukan alamu an samu sulhu tsakanin hukumar kwastan ta najeriya da waɗansu 'yan kasuwa a yankin kano waɗanda hukumar ta kama kayansu saboda rashin bin ƙa'idoji ko rashin biyan haraji da gwamnati takan ɗora akan kayayyaki wannan matakin da hukumar kwasar ɗin ta ɗauka ko shaka babu ya jawo cece kuce tsakanin hukumar da waɗansu 'yan kasuwa a yankin kano yayin da waɗansu ke goyon bayan hukumar wasu 'yan kasuwa waɗanda ake zargin suna ma 'yan ƙasar china baranda suke kyamatar ko kalubalantar wannan matakin da hukumar kwastan ta ɗauka to amma a lokacin da yake jawabi a wurin wani babban taro da hukumar kwastan ta najeriya ta yi da 'yan kasuwa masu masana'antu da masaku da kuma noman auduga shugaban hukumar kwastan abdullahi dukko inde ya nuna cewar an ɗauki matakan kawo maslaha amma kuma tilas ne 'yan kasuwa na najeriya su ɗauki matakan da ya kamata domin su farfado da masana'antu kuma a samu ayyukan yi a cikin ƙasa. matakan akwai da shi jami'i na gwamnati ya yi aiki a bisa ga aikin shi wani lokaci akan ba shi mummunan fahimta kamar aikin da muka yi a kano ko da shi muna faɗakar da mutane da cewar ah, mu ba mu yin doka a rubuce ake ba mu a ce ma'aiwatar saboda ga duk abin da muka yi doka ce aka ba mu a rubuce aka ce mu je mu yi kaza a wuri kaza ko kuma a lokaci kaza to waɗannan waɗanda suke ganin kamar ana zalunta su sune waɗanda ke da masana'antu kuma irin ka da aka shigo da suna gurgantar da su to yana da kyau su ba mu nasu bahati akan irin yadda suke cutuwa da irin abubuwan da ake shigo da su kuma sun mana bayani mun gamsu da cewar abin takaici kayan nan daga wata ƙasa ake wasu sai a rubuta cewar daga najeriya ake kuma a rubuta sunan kamfanin kuma idan sun yi zane na atamfa da za su yi su saida tasu sai a sata a je a wuta a kawo kuma a saida a kuɗi kare su masana'anzun sun tsugunna to alhamdulillah don mun samu wannan bayani kuma mun ba su tabbatar da cewa ba gudu ba da baya za mu aikin mu daidai yadda doka kasar ta tsara tunda duk wanda ya zo Najeriya inda ya zo harka kasuwanci ne dole tsare doka kasa wanda kuma ya taka doka kasa doka kuma za ta taka shi to amma tun lokacin da kuka kama wayannan kayan a Kano ake ta korafi da koke-koke da kuma matsin lamba ga hukuma domin ta yi hanyar da za a warware wannan matsala ganin irin halin da kasar take ciki a yanzu kawo yanzu akwai wani mataki da kuka ɗauka na maslaha tsakanin ka da 'yan kasuwa na yankin ai yawanci duk waɗanda muka rage shagunan su babu wani eh, mutanen kano da aka rage mu shago ta da aka rage mu shago mutanen china ne sai dai yan barandan su waɗanda suna ganin cewar yan china suna da bakin da za su yi magana a aibanta mu da addu'o'i a masallatai saboda mu lankwashe mu kin eh, abin da ƙasa ta ce amma tun da aka kama kayan da na diba yanayinsu na ce duk wanda bai biya haraji ba a sa ya biya haraji a buɗe mai shago shi wanda kuma ya biya haraji ya kawo takarda haraji domin ba a zalunci wanda ya biya takarda haraji a bashi kayan shi ya riga ya biya to a haka muka tsaya ya danganta da su masu waɗanda ke ba 'yan cana baranda ba su so ne a biya haraji an tafi ana shirace-shirace. ana aibanta ne wannan kuma da abin da mutum shi da Allah amma zai aiki da daidai gulgudu. shugaban hukumar kwastan kenan bayan da ya jagoranci wani taro na wuni daya da hukumar kwastan ta yi da yan kasuwa masu masana'antu na masaka da kuma noman auduga a Najeriya yanzu dai bayanan da ke fitowa daga kano ya nuna cewar 'yan kasuwar suna ci gaba da biyan harajin da gwamnati ta dora a kansu yayin da kuma hukumar ta kwastan take sake masu kayayyakinsu umar faruk musa amurka a abuja Najeriya.